ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim, ‘yar Najeriya, kashi na ashirin da tara. Wannan ne sa aka kira mai garin Kacako ya zo gidan da kansa, ya kamo hannun yaron suka shigo, hajjata ta sake kansa da taɓarya, mai gari ya dakatar da ita yana faɗin kina kashe shi ana kashe ki. don rai bai farai ba sai ta koma gefe tana kuka wai wata inyamura ce ta kawo shi don ta ɓata Hassan suna su a zira'a su babu shege karewa ma sanda Hassan ya tafi neman kuɗi iko bai da ƙafafu ya yi hatsari a hanyarsa ta zuwa ikon don haka ba ta ga inda maganganun inyamuran nan za su zama gaskiya ba ganin yadda hajji take ta hakikan cewa ya sa mai gari ya duba Hassan ya ce Hassan faɗa mana gaskiya menene ya faru zuwanka iko sannan me yasa ka tafi babu sanin mahaifinka nan fa Hassan ya zama babu baki sai kuka amma ya daure ya ce da mai gari duk abin da janet ta faɗa gaskiya ne yana bara a tasha ta zo ta same shi ta ce an ce ta kwanta da gurgu mara kafafu biyu ta haifi ɗa ta kawo za a yi tsafi da shi in ya amince za su raba arzikin da za ta samu tare shi kuma tun da aka yi abu sau uku ya gaba zai iya ci gaba da zaman iko ba hankalinsa gaba ɗaya koma gida shine ya taho a yi kwatake kowa ya fara salati da sallar lami mai gari da makarabansa suka ce to haƙƙin malam sama'ila ne da yake bibiyar ka hasan nan ya maka aure na mutunci da 'yar uwarka jininka don ku taru ku rufa juna asiri ba abin da mutane ba su ce masa ba kan cewa ya yi son kai amma ka tsallake maganarsa ka gudu to idan ma baki ya maka ya yi daidai don Allah ya ga zuciyarsa da dalilinsa na haɗa aurenka da 'yar uwarka amma ka butulce masa ka butulce wa ubangiji kawai don Allah ya halice ta zabiya ai ga zabiyan nan a gindinka kuma dole ne ka amsa kai da mahaifiyarka ku riƙe shi don babu wanda zai riƙe muku shi a garin nan idan kuma kun ƙi to za ku fuskanci hukuma dole ne ku riƙe yaran nan ranar da ya gaba ɗaya a rikice ta zo gidan malam sama'ila hajja ta shigo ta tadda atika kwance a ɗaki tana kuka ta ce ba ni waya ki in kira husaini atika ta ce babu kuɗi a ciki sai ta ɗaga wata kwallata ta ɗauko naira ɗari ta bata je ki sa ɗarin nan ki buga husaini ki ce komai dare ya zo ina son ganin sa ɗan yaro kuma ibukun yana can tare da hassan a ɗakinsa gamba ya dubi hajjo daga safe zuwa lokacin duk ta fige saboda tashin hankali sai ya tuntsire da dariya yana faɗan hajji an da ya gudun gara an tadda zago dama kawu ya ce iya wuya iya zabiya ana tare kin kori hansai ga kuma sabon zabiya kin samu dama kin bari sun haife shi ne a ƙarƙashin fatiya ita da hassan ɗin hajja ta yi kan gamba da kwalla hannunta shi kuma ya fita da gudu yana sheƙa mata dariya Husainu ko bai samu zuwa gidan ba sai washe gari. Cikin sabuwar motarsa mai kira Vibe ya iso Kacako. A rana ya karɓi ofa ɗin aikinsa daga bankin GT. Yana murna zai zo ya kawo hajji a washe gari. Sai ya samu wayar Atika na kiran gaggawa da babu Hajjan ke masa, wai gidan ba lafiya. hussaini Ismail matashin saurayi ɗan kasuwa, wanda kasuwa ke gara da shi a kantin kwari. A yanzu ya rikide zuwa ma'aikacin banki, kasancewar ya karanci statistic. Kuma baya jin samuwar aikinsa da bankin garanti zai sa ya fasa harkokin kasuwancinsa. A yanzu haka ya ɗauki amintattun yara guda biyu, waɗanda ke kula masa da shagon shaddodi da laisissukansa, takalma da jaka na mata wanda yake saida a kwari. Shi ko sai a ƙarshen mako yake samun zama a shagon, amma komai yana tafiya daidai. Ya kashe motar a ƙofar gidansu ya fito, sai ya yake a cikin kyakkyawar farar gezna wadda ta sha siririn aiki baki ne sosai amma baki wanda ya ji wankan ilimin boko ga shi da dogon hanci irin na malam sama'ila wani abu da ya ɗauki hankalinsa bayan ya shigo gidan shine wani zabiyan yaro da ke wasan ƙasa can kusa da bolar gidan ya tsaya yana kallonsa da mamaki sai ya ji muryar babu haji tana cewa shigo daga ciki bayan ya gaishe da ita cikin ladabi irin nasa tun ba a ƙare gaisuwa ba haji ta soma fatar hanci da koke-koke Husaini duk inda Hansai take ina mai maka umarnin ka je ka nemo ta ka aure ta. Dan ita kadai za ta iya rike wannan dan dan uwan nata. Tunda shi ma zabiya ne. Na san tsab za ta iya rike mana shi idan dai ka aure ta. Ni kam Allah ya gani ban iyawa. Na gwada na ga ba zan iya ba. Ko bude ido in ga dan nan a gaba na ba na sanyi. Dan Allah Husaini duk inda take ka nemo ta. Magana gaskiya ni na kore ta. Ban san akwai rana irin ta wannan da zaman ta zai min amfani ba. Husaini ya saki baki yana kallon mahaifiyarsa da mamaki. A ina kika samu dan? nan ta warware masa komai ba ta ɓoye masa komai ba don ta kai ci sai da husaini ya yi kuka dole hasna'u ta ce ba za ta aure shi ba ko shi kaɗai ya rage namiji a duniya ashe babu ce ta kore ta amma ba ta taɓa gaya masa ba ba ta taɓa nuna masa ba ko da a fuska shi ne yanzu dan tsabar son kai ake neman ta dawo ta riƙe ɗan shege saboda rashin gatan nata ya kai har haka ai ko shi ko don haka ya haƙura da auren hasna'u da ya ƙara dawo da ita suraka hajjo gara ya rasa ta ga wani namijin wanda zai fi mata alkhairi wanda yake fatan ya fishi komai da komai na duniya ya kuma fi shi santa sai kawai ya mata sallama ya aje mata bandar ɗin kuɗi ya fita ko hassan bai nema ba ya ƙara kallon yaron da yake ta wasan ƙasa sannan ya fice kwalla cike taɓa idanunsa yana shiga mota atika ta biyo shi da gudu ta buɗe gaban motar ta shiga ta kalmanta a cikin hijabinta Husaini ya mata kallon rashin fahimta ya Husaini na biyo ka ne ka kai ni inda Hasna'u take don gaskiya ban yadda wai baka san inda take ba na san amincin da ke tsakaninku don Allah don annabi ka kai ni naga yar uwata in samu in cika alkawarin da na ɗauka wa kawo na yin zumunci da ita ko bayan ransa hussaini ya ji daɗin maganganun kanwar tasa a karo na farko ya sami ya taya shi zumunci da Hasna'u a cikin gidansu bayan ran kawo Atika dan uwa rabin jiki sai kawai Husaini ya ja mota suka bar kacako yana kokarin ya kira Hasna'u a waya na ta kiran na shigowa dan jiya ta kira shi da sabuwar lamba ta kuma gaya masa wanda ya ba su wayar ita da aliya ba jimawa ta gaya masa cewar tsoron kada ya mata faɗa ne hana ta yin amfani da wayar tuntuni sai yanzu da aliya ta matsa mata sai dai aka siga tunaninta ya yi husainin bai mata faɗa ba godiya ma wa dadi barista ɗin dan ya bata abin da ya jima yana son ya bata amma yana tsoron kada rudin zamanin da take ciki na waya ya taɓa karatunta husaini ya ɗaga kira nata yana faɗin yar halak albishirinki yi husaini ni ma labari nake ɗauke da shi amma na fi son sai ka zo tukunna don sai ka fi fahimta fiye da a waya amma ni fara gaya min naka albishir ɗin to ki shirya taron bakuwa muna kan hanya ni da atika ta ce in kawo ta wajen ki. hasna'u ta faɗaɗa fara'ata tana faɗin allah sarki yar uwata ina mata barka da zuwa nan ta gaya wa aliya cewar yayi husaini yana tafi tare da ƙanwarsa atika aliya ta ce to bari in dafa mata taliya da kifi ko ke kuma sai ki je ki karɓo musu lemu a joint a'a gaskiya kin san bana son zuwa joint ɗin nan in ba dole ba bari kawai in haɗa musu zoɓo da pineapple juice nan suka shiga yi wa atika kyakkyawar tarba sai da atika ta fashe da kuka ganin matsayin da hasna'u take kai ta wanke ta goge ta yi simil da ita ta zama 'yar gayu mai aji sosai suka baje suna ta hira atika tana ba ta labarin abin da ya faru da hasan da inyamura nan ta ajabi ya kusa kashe hasna'u ta ƙara jin tsoron allah kun bar yaya husaini shi kaɗai bari in je in taya shi hira kafin ku gama hira bayan rabon cewar aliya tana miƙewa tsaye a zuciyar hasna'u ko ta ce to allah ya sa daga hirar nan ta zama muftahul khair dan ta daɗe tana yi wa yaya Husaini sha'awar Aliya saboda ta yarda da halayenta ta kuma amince mata duk da kasancewar ta 'yar babban lauyan gwamnati amma ta san bata fi karfin yaya Husaini ba domin kuwa shi din namijin duniya ne da ta riko Atika za su tafi ne ta keɓe da yaya Husainin ta labarta masa dawowar sahib cikin rayuwarta da kuma contactless ɗin da ya kai ta aka sa mata da yake Husaini ya san abubuwa akan sahib tun kawo na raye duk kuma da ya ji kishin abin bai nuna mata ba dama kuma ya riga ya yanke shawara akan karan kansa cewar ya haƙura da Hasna'u da haka zuwan sai a daidai wannan lokacin ya yi masa daidai domin shi ma ya san ya kamata sana'u ta zauna a ɗakin mijinta ta gaya masa mai yiwuwa ma yanzu haka sai da iyayensa sun baro mako suna kabo wajen hakimi da hasu dan ya yi mata sallama ne akan cewa zai kai su washe gari a yanke komai sai Hussein ya ce ta bashi lambar Saif din idan har lokacin suna kaban zai je ya tare da su ayi komai ta ƙare ya ƙara da cewa akwai waɗanda dole sai sun halarci ɗaurin auren daga kacako kamar su mai gari da Alhaji Badaru wato attajirin da ya biya sadakinta da Hassan yake kuma taimakawa gidan kawu Sama'ila tun bayan mutuwarsa tare da makwabcin mu Malam Harisu da sauran aminan kawu tun na ƙuruciya. A take Husaini ya kira Saif ya gabatar da kansa ya tambaye shi sun baro kace kwanne ko suna can. Cikin girmamawa Saif ya ce masa yanzu suna ƙauyen dan zabuwa garin su maman shi daga can za su wuce kaban. Da haka suka haɗa lokaci kan cewa husaini zai je can gidan Hasi ya jira su su iso. Hakan ya sa Husaini ya fasa mai da atika kace a ranar ya ce ta kwana a wajen sa Hasna'u a hostel shi zai wuce kabo gobe da safe zai zo ya maida ta daɗi kashe ni gurin atika da hasna'u suka kwana suka hantse hira duk abubuwan da suka faru bayan tafiya ta sai da atika ta gaya mata dabara da hasan ya koma yi a kofar gidansu da labarin ɗansa zabiya ta ce dama fa kawu ya ce zabiyar a cikin jinin kakar mu yake kuma inda allah ya nufa can yake zuwa a cikin dangi ni dai ko taɓa yaron ban iya yi don wallahi kyamarsa nake ba wai dan zabiya ba ne sai dan ɗan shege ne asna'u ko ta yi ƙauna yaron ta shige ta duk da bata gan shi ba don ta riga ta sa zuciyarta cewa za ta sadaukar da rayuwarta ne akan zabiya 'yan uwanta a duk faɗin Najeriya balle kuma wanda ya fito daga tsatsan kawo da haka ta ƙudure muhimmin abu a ranta yadda suka kwana hira da Atika haka Aliya da Husaini suka kwana hira akan waya duk kwakwar Hasna'u kuma ta kasa gano da wa Aliya take waya saboda yadda take ta yin ta ƙasa ƙasa da asuba bayan ta idar da sallah ta kawo na fulfuli ta zauna tana azkar atika da aliya kuma suna ramuwar bacci sai ga kiran yaya husaina a cikin wayarta bai taɓa kiranta a daidai wannan lokacin ba don haka ta ji gabanta ya faɗi sai dai hakan bai hana ta ɗagawa ba muryar shi tartar gwanin sha'awa ya ce ina taya ki murna matar saibuwan mako an ɗaura yanzu nan da asuba a masallacin fadan mai martaba hakimin kabo Akan sadaki na sisin gwal guda shida ga munan ko watsewa ma ba a yi ba kin san babban abin da ya ja ɗaurin auren cikin gaggawa haka take kyawayen farin ciki da al'ajabi suka shiga kwaranyowa daga idan hasna'u da girgiza kai kamar Husaini na ta Ya Husaini ba zai mata ƙarya ba, ba kuma zai mata wasa irin wannan ba. Ke da Saib ashe ƴan uwan juna ne ta ɓangaren mahaifiyarsa. Dama kina da ƴan uwa ɗan zabuwa ne? Hasna'u a zaune take, amma bata san lokacin da ta miƙe tsaye ba. Me kake nufi ya Husaini? Ina nufin abin da nake nufi Hasna'u. Kin san wani baffa Salihu? Ƙanin baban kakar A'i, ɗan ta Hasu? To shi ƙani ne ga mahaifin babar Sahib. Shi da Hasu suka gane hakan. domin tare da shi da baffannin sai aka zo neman aurenki wajen hakimin kabo sun zo neman auren kamar yadda suka tsara dan shi baffa salihun ma da suka je wajensa ya ce har ita maman sai din a tafi kaban dan suna da yar uwa a can su sun je neman aure ita kuma ta je gaida hasu sai ma ya ga ashe hasun da yake magana kakarki ce nan fa ya shiga al'ajabi yana faɗin dama han sai cewa da kuke son aura a abubakar to ai ta zo gidan sauki diyar dan a'i malam daba ce ba ki harka da mu ne don muna ƙauye shi yasa biki san dangi ba sam a take babur sayib din sai ta suma suman da ni dai ban san dalilinsa ba har yanzu in takaice miki labari dai hasna'u bayan maman sayib ta farfado ta rika kuka tana roƙon sayib din waya yafe mata ban san laifin da ta yi masa ba sai daga baya na fahimci ashe wai ba son auren naku ne ta yi adawa da shi sosai shine hasu ta ce wato dan zabiya ce ba kya son sai da kika ji ubanta ki ne ko to bari ki ji da kunnanki baffa salihu da kakanki na wajen uwa uwarsu ɗaya su ɗaya malam daba kuma wato baban hasna'u ɗan a'i ne mai rasuwa a'i kuma ya take gaba Salihu. malam daba shine ya je kace koyi auro mahaifiyarta ta zo ta haife ta a zabiyan nan kin ga kenan daga jinin mahaifiyarta ne aka samu yanzu kuma abubakar ya ce yana so ya aura kin ga kenan iya wuya iya zabiya ana tare sai gaba ɗaya aka yi dariya banda babar sahib ɗin wadda ke ta kuka har zuwa lokacin babansa kuma wanda na ji suna kira barista ya fi kowa jin daɗin faruwa hakan wai shine ma ya takura mata akan sai ta zo wajen baffan nata na ƙauye kafin ɗaurin auren saib ashe alkhairi ne ke kiransu irin wannan nan dai aka yafi juna ita da ɗanta da mijinta da kuma hasu dan ita da bakinta take faɗin irin tozartarwar da ta yi miki har da auren da ta yi wa saib ɗin ba tare da saninsa ba dan dukai ya aure ki ashe ashe karewa ma ke ce dolanta ba waccan ɗin ba abin ne fa gaba ɗaya Allah ya lullube shi da haka da ya bayyana sai kawai aka yanke shawarar kar a ɓata lokaci ba za a jira komai ba da asuba kawai a ɗaura aure kafin jama'a su watse daga masallaci shi ne fa ta ɗauko sisin gwal har guda shida daga cikin jakarta ta danƙa saif ta ce biya sadakin ki da su wallahi asna'u saif na son ki kin gan shi can a ɗakin hasu tun bayan ɗaurin auren na ya kwanta zazzaɓi saboda al'amarin ya girgiza shi irin abin da hasna'u ta yi a wancan lokacin da saif ya bayyana yanzu ma shi ne ya same ta Hussaini na cikin magana ya ji numfashin Hasna'u yana yin sassarfa, can kuma ya ji ɗib wayar ta faɗi. sai ya shiga kiran wayar aliya da atika a lokaci ɗaya babu kakkautawa don ya ji ko lafiya da kira ya samu aliya ta ɗaga a cikin nauyin bacci maza maza ki bincika min hasna'u ki gani me ya faru da ita daga na gaya mata batun ɗaurin aurenta sai na ji numfashinta yana yin sama sama sai kuma na ji ta shiru nan fa aliya ta wance kalar da wayar ta yi kan hasna'u da tuni ta yi ƙasa irin taimakon da ta bata wancan lokacin yanzu ma shi ta mata ko da ta farfaɗo bata buɗe idanunta ba ta limshe su hawayen farin ciki na mata zariya a gefen su hawayen da ta tabbatar wannan karan su ne hawayenta na ƙarshe a rayuwarta idan har za ta ƙara yin kuka sai dai ya zamo na farin ciki kamar wanda take yi a halin yanzu bayan Husaini da Aliya sun gama magana a waya sai ta matso inda Hasna'u take kwance ta dafa kafaɗarta ta ɗauke da murmushi ina taya ki murna mata sai mako ina muku fatan alkhairi Allah ya sa mata karaba ta bai wa Hasna'u hannu suka yi musabiya irin ta musulunci sannan Aliya ta rungume ta tana taya ta zub da hawaye damu aliya yanzu shine rabuwa da hasna'u don ta tabbata sai ko yana shan giyar wake ba zai bar hasna'u ta ci gaba da rayuwa a hostel ba daɗinta ma shine ita ma yanzu ta kama dahir don Hussaini ya ce shi ba yaro bane ba dan I love you bane aure ne ya kawo shi idan ta amince da shi ta amince da halayensa na asali to magana ta ƙare ya ƙara da cewa ni ba dan kowa bane Aliya ba ce dan Malam Sama'ila dan ƙauyen Kacako wanda ya samu damar yin ilimin boko amma kuma mai zuciyar neman na kansa na miki alkawarin ƙauna da soyayya amma ba miki alkawarin dukiya ba waɗannan su ne kalaman husaini na ƙarshe ga aliya a wayarsa ta ƙarshe aliya da gaske ba mafarki nake ba wani da sabi yan uwan juna ne wai mama da kanta ta baiwa sabi sadaki na dan ya biya wai da gaske mama ta je har ƙauyen kabo kuma da gaske tana da alaka da yan uwanmu na dan zabuwa da gaske ni da sai mun zama mun zama sai ta kasa ƙarasawa sai kuka aliya ta riƙe hannunta tana lallashinta da faɗin kada ki mamaki da rahama Allah shi ya ce la na domin rahmatullah ƙudurarsa da iradarsa sun wuce haka tashi maza ki yi alaula ki gabatar da sallah raka a biyu ki jaddada godiyarki ga Allah da ya kawo ƙarshen duk waɗannan matsalolin rayuwar taki a lokaci guda yadda Aliya ta ce haka ta tashi ta yi amma ta kasa samun nutsuwa musamman da Hussein ya ce sai yana kwance yana zazzaɓi, tun bayan da aka ɗaura masa aure ta yi zaton da halin da yake ciki zai yi ƙoƙari ya kira ta a daidai wannan lokacin amma har ƙarfe sha biyu bai kira ta ba aliya ta da ita akan ta kira shi amma ta ki ta ce ki bari aliya shi ya kira kada ya ɗauka ɗoki ne yasa na kasa haƙurin shi ya kira wataƙila ba shi da kuzarin ɗaukar waya ne wataƙila kuma bai san yin magana da ni aliya ta ce a'a ka gaida mai gaishe ka ko da ba zai amsa maka ba kuma ko ba kuma bai da lafiya fa aka ce kuma da yanzu ai sai tudu biyu yake ci gashi miji gashi dan uwa don haka magana jan aji ma bata taso ba ki kira mijinki ki duba lafiyarsa ki duba ya yake me yake faruwa da shi wannan ita ce soyayya mai da martani ga mai ƙaunaka farilla ne ba habi ba ni dai ki bari sai ya kira gaskiya ba zan kira shi ba dan haushi sai atika ta ce anta ali ya kyale ta da haka za a yi mata wuf da shi a barta da cizon yatsa aliya ta ce wannan ai idan aka yi wuf da sai zautuwa za ta yi ba ma cizon yatsa ba atika haka suka yi ta wasna utsiya ta ce eh din ba za dai ta kira shi ba sai idan ya kira dan kansa wajajen karfe ɗaya na rana Husaini ya kira Hasna'u a waya ya ce yana waje ta turo atika zai mai da ita gida ya kuma ɗauko babu haji zuwa kabo mai martaba ya shirya walima gobe daga walima kuma sai ɗauka amarya daga kabo zuwa zaria atika ta ce aiko tare da ita za a dawo kabon. hasna'u da aliya suka haɗa mata goma sha tara ta arziki kamar su kayan kwalliya da na shafa suka rako ta har motar yaya husaini sai ya ga hasna'un duk ta rame ta yi wani fayo da ita daga asuba zuwa yanzu ya yi murmushi yana faɗin duk fargabar auren ce haka ko ko dai farin ciki ne asna'u ta rufe fuskarta da tafuka hannayenta tana faɗin kai yaya husaini eh mana ai gaskiya ne ga fargaba aure ga kuma farin ciki ne hadda su ma a haka za mu samu ƙwararriyar likita jaruma ki zama jaruma akan komai ki daina fita hayyacinki akan ɗan abu ƙalilan. hakan zai iya shafar zuciyarki ko dai kina da asma ne Ta girgiza kai tana faɗin a'a kamar ta ce masa ina sahib amma ta daure shi da atika suka shiga mota suka tafi suna ɗaga juna hannu da alkawarin idan ya kai babu hajjada atika kabo zai zo ya kai aliya wunin yau gaba ɗaya basu je lacca ba ita da aliya suna ɗaki sun rasa nutsuwarsu sun rasa takamaiman irin farin cikin da suke ciki amma ga hasna ufar gaban auren tafi farin cikin yawa kai ka ce wannan ne karo na farko da aka gaya mata an shafa mata fatiya aliya ta dubi hasna'u da ya murmushi ta ce hasna wai biki ce mun komai ba tsakanina da yaya husaini shi fa da gaske yake ni ma kuma haka amma har yanzu ban ji ta bakin ki ba hasina ta ce aliya ban na ji da abin da yake damuna kin ji to me yake damun ki ban da farin ciki ai matsalolin ki sun kare hasina sai ko na yau da gobe wanda ba a rasa ba amma manyan kam sun kare sai fatan Allah ya ƙara datar da mu ya ba ku zaman lafiya ke da sahib ɗinki ya ba ku zuri'a mai albarka hasna'u ta ji daɗin kalaman Aliya ta amsa mata da amin ta ƙara da faɗi ni mama ce babban matsala ta da auren sahib amma da na je yadda Allah ya juya al'amarin sai na ƙara girmama ikonsa da buwayarsa ashe san da muke wa juna ni da Uncle Saib har da dugon gamayyar jini wannan abu ya kaɗa ni sosai Aliya har yanzu a cikin jimaminsa nake na kasa gasgatawa Aliya ta yi murmushi ni dai fata na mu kai ki gidan Saib lafiya a zazzage wannan buhun soyayya don haka sai ki kyakkyawan shiri saboda Saib ya cancanci duk wani farin ciki Asna'u ta yi saurin kawar da zancen dan Aliya kunya take bata idan tana wannan sakin layin ta ce abin da ya sa ban ce komai ba akan kike da yaya Husaini gani nake kamar kin fi karfin yaya Husaini ke 'yar manyan mutane ce shi ko ya Husaini ba dan kowa ba ne ga wata irin mahaifiya da Allah ya bashi nan ta soma ba ta labarin babu hajo da tsangwamar da ta yi mata tun bayan mutuwar innata bin da kawu ya sha da ita a kanta ta gangaro ga labarin aurenta da Hassan Aliya bata san san da ta dafe kirji ba fargabar ta daya amma sai ta ji hasna ta ce daga ranar da aka daura auren mu ya gudu ban kuma sake sa shi a idanuna ba sai ranar da kawu zai raba auren mu ya dawo babu kafafu sai na tabbata alhaki na ne da alhakin mahaifinsa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 taku har kullum abokiyar hira.